radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikin labaran duniya wanda tayar amin ya shirya kuma zai gabatar bayan nan sai mu kawo muku shine na muleka iran wanda ke leko muku muhimman abubuwa na tarihi da ke nan kasar iran daga shi kuwa sai mu tike shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe na fitattun mawakan iraniyawa amma kafin nan bari mu saurari shin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ai saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 23 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru ɗari da goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi margayi imam kumaini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta kasar iran an haifi margayi imam kumaini ne a garin kumain wanda yake cikin gundumar arak a tsakiyar kasar iran margayi imam kumaini dai ya taso a gidan malamai wanda aitullah sayid mustapha khomeini ne mahaifinsa wanda malami ne a lokacinsa sannan kuma ya fara karatu a gidansu tun yana karami bayan kwashe tsawon lokaci yana karatu marigayi imam khomeini ya yi kaura zuwa birnin kum wanda shine babbar cibiyar ilimin addini a wannan lokaci a kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai na birnin kom daga cikin manyan malaman margayi imam kumeni dai akwai ayatollah ha'iri su kuma babban marja'i wanda mabiya mazhabar ahlul bait suke koma zuwa gare shi a wannan lokaci ayatollah burjardi margai imam kumeni ya kasance tare da ayatollah burjardi har zuwa lokacin rasuwar malamin nasa bayan da margai imam kumaini ya kai matsayi na mushtahidi ya fara bijiro da mahanga irin ta wulayatul faqih wato jibinta al'amura ga malaman addini a cikin harkoki na tafiyarwa marigayi imam kumeni ya fuskanci matsaloli daga mahukunta na wannan lokacin a lokacin mulkin sarki sha musamman ma yadda marigayi imam kumeni yake nuna rashin amincewarsa da salon mulkin kama karya na masarautar sarki sha da kuma irin zalunci da danniya da take yi akan al'ummar kasar iran bugu da ƙari akan haka yadda sarki sha ya mayar da al'amuran kasar iran baki daya a hannun turawan ingila da amurka da ma isra'ila wannan ya sanya masarautar sarki sha ta shiga kafar wando daya da marigayi imam komeni da ma dukkanin waɗanda suke goyon bayansa kan wannan ra'ayi nasa sakamakon irin matakan da sarki sha yake ɗauka na murƙushe masu nuna adawa da zaluncin da yake yi wannan ya sa da'awar marigayi imam komeni ta kalubalanta zaluncin masarautar sarki sha ta watsu a ko'ina cikin faɗin ƙasar ta iran wanda hakan ya sa sarki sha yake kallon marigayi imam Khomeini a matsayin wata babbar barazana ga makomar mulkin sa a kasar daga wani lokaci kuma ya ɗauki matakai na takurawa akan marigayi imam Khomeini wanda daga bisani kuma ya kore shi daga kasar ta iran da ya gudun hijira zuwa kasar turkiya bayan kwashe wasu watanni a kasar turkiya marigayi imam Khomeini ya bar kasar sakamakon irin matakai na takurawa da ake ɗauka a kansa daga bisani kuma ya koma a kasar iraki inda ya zauna a birnin najaf kuma ci gaba da karantarwa da ya kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha uku yana gudanar da harkokinsa na ilmantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addini bayan nan marigayi imam kumeni sakamakon matsin lamba da ya fuskanta a wancan lokaci daga saddam hussein wanda shine mataimakin shugaban kasar iraki na wani lokaci wannan ya sanya marigayi imam kumeni ya bar kasar iraki zuwa kasar faransa inda ya kwashe tsawon shekaru biyu yana gudun hijira wanda daga wancan lokaci ne kuma marigayi imam Khomeini ya shirya jagorantar al'umma domin tabbatar da tsari na jamhuriyar musulunci a kasar iran wanda ya tabbata a lokacin da ya dawo daga gudun hijira daga kasar faransa a cikin shekara ta 1979 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu kuma lokaci ya zamu mu saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Saudiya sun gudanar da tattaunawa mai armashi a tsakaninsu. najeriya kuma gwamnatin tarayyar kasar ta ware naira miliyan 836 don gina cibiyoyin samar da iskar oxygen a dukkanin jihohin kasar kasar mali ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga kasar faransa yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bada sanarwar cewa an gudanar da tattaunawa mai armashi tsakanin iran da saudiya sannan kafin haka kasashen biyu suna tuntubar juna kan al'amura da suka shafi kasashen yankin majiyar murya jihar musulunci ta iran ta nakalto zade yana faɗar haka a yau alhamis ya kuma ƙara da cewa jami'an gwamnatin kasashen biyu sun gana a birnin bagdaza na ƙasar iraki a cikin 'yan makonni da suka gabata dangane da harkokin tsaro a yankin tekun farisa kafin haka dai sarki salman bin abdulaziz na ƙasar saudiya ya faɗa babban zaure majalisar ɗinkin duniya kan cewa tattaunawa tsakanin saudiya da iran ya yi armashi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya kammala da cewa idan wannan yanayin ya ci gaba ƙasashen biyu suna iya warware mafi yawan matsalolin yankin gabas ta tsakiya. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar ware naira miliyan 836 don gina cibiyoyin samar da iskar oxygen a dukkanin jihohin kasar saboda magance matsalar karancinsa musamman ga masu fama da cutar covid-19 shafin labarai na niger news ya bayyana cewa gwamnatin ta bayyana haka ne bayan taron majalisar ministocin kasar da aka gudanar a jiya laraba a fadar shugaban kasa a abuja shafin ya kara da cewa ministan watsa labarai lai muhammad ne ya bayyana haka bayan taron na jiya ya kuma kara da cewa ministan kiwon lafiya dr osagi ehani rene shine ya gabatar da bukatar a taron na jiya wanda ya sami amincewar majalisar layi ya kammala da cewa an ba da wannan aiki watanni da suka gabata amma saboda faduwar darajar naira aka sake dawo da shi majalisar don samar da ƙari a cikin kudaden aikin gwamnatin kasar mali ta gudanar da bukukuwan cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga hannun turan faransa shafin yanar gizo na afirka news ya bayyana cewa kanar asimi guaita shugaban gwamnatin sojojin kasar ne ya jagoranci bukukuwan samun 'yancin kan kasar na bana tare da karban faretin sojojin kasar a wani wuri da ake kira kati kusa da babban birnin kasar bamako a wani jawabin da ya yi wa mutanen kasar bayan faretin shugaba gwaita ya ce kasar mali tana fama da matsaloli da dama a wannan lokacin da kasar take cika shekaru 61 da samun 'yancin kai amma a irin wannan lokacin ne ake gane ɗan ƙasa na gaskiya gwaito ya kammala da cewa ƙasar mali za ta cika dukkanin alƙawulan da ta ɗauka na ƙasa da ƙasa kafin haka dai ƙasar faransa ta gargaɗi gwamnatin ƙasar ta mali da ta dakatar da shirinta na ɗaukar hayan wani kamfanin tsaro na ƙasar rasha don kyautata harkokin tsaron ƙasar faransa ta ce idan mali ta yi haka to za a mai da ita saniyar ware a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar faransa za ta mai da jakadanta a amurka zuwa birnin washington bayan tattaunawa shugabannin ƙasashen biyu ta wayar tarho na minti 30 a jiya laraba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa shugabannin ƙasashen biyu sun sasanta a tsakaninsu a jiya laraba inda shugaba joe biden na kasar amurka ya amince kan cewa ya yi kuskure a lokacin da ya kulle yarjejeniyar ginawa kasar australia jirgin ruwan yaƙi na ƙarƙashin ruwa wato submarine mai amfani da makamashin nukiliya bayan da ya san cewa ƙasar faransa ta kulla wata yarjejeniya da ƙasar ta australia don gina mata irin wannan jirgin ruwan yaƙin wanda kuɗin ya kai dala amurka biliyan arba'in. shugabannin biyu bayan tattaunawar sun faɗa wa kafafen yada labarai kan cewa sun ɗinke barakar da ke tsakaninsu kuma ana sa ran za su sake haɗuwa a wata ƙasar turai a cikin watan oktoba mai zuwa sojojin ƙasar syria sun karbi iko da garuruwan tilshihab da kuma wazirun da ke cikin lardin dar'a na kudancin ƙasar tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa a safiyar yau alhamis ce sojojin kasar syria suka karbi iko da wa'annan garuruwa da ke kudancin kasar daga hannun 'yan ta'adda labarin ya kara da cewa an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin kasar syria da 'yan ta'adda da suke iko da yankin ne tare da shiga tsakani na gwamnatin kasar rasha banda haka 'yan ta'addan sun mika makamansu ga sojojin gwamnatin kasar sannan duk wani daga cikinsu wanda baya son zama a wa'annan yankuna to gwamnati za ta kai shi yankin idlib na arewacin kasar inda za su haɗu da sauran 'yan uwansu 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan ƙasashen waje sun kwace iko da lardin dar'a da ke kusa da kan iyakar ƙasar siriya da jordan ne tun shekara ta 2014 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin a gaishe ka da kan mana labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu ya sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan kuma saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa garin Nishabur mai tsohon tarihi wanda ke lardin Khurasan garin Nishabur dai yana daga cikin lardin Khurasan Radawi ne wanda bayan birnin shi shine gari na biyu mafi girma a wannan yankin wannan birni saboda yanayi na ruwa ko iska mai kyau da yake da shi da kuma yanayi mai daɗi da wurin yake da shi yasa yake ɗaukar hankalin mutane daban-daban domin zuwa ci gaba da rayuwa a wurin wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da gurabe na tarihi da ba su da tamka da yawa daga cikin matafiya da suke zuwa ziyarar birnin mashad suna yada zango a wannan birni domin kallon ababe masu ɗaukar hankali da ke garin don haka yanzu muna so mai muku ƙarin bayani ne game da irin waɗannan wurare masu ɗaukar hankali da ke birnin na Neshabur. Shi dai wannan birni na Neshabur baya ga manya-manyan malamai da masana da ƙwararru da yake da su wanda suka taka muhimmiyar rawa a tarihi za ga cewa hatta ma muhammad bin muslim mawallafin littafin nan fitaccen littafin nan na wato mabiya ahalus sunna a sahihi muslim ya fito ne daga wannan gari na nishabur kuma idan ana iya tunawa a wannan garin ne lokacin da imamu rida alaihi salam ya yi hijira daga birnin madina zuwa garin khurasan aka bi da shi ta wannan gari inda mutanen wannan gari suka yi mai tarba mai kyau bayan da ya kammala hutawa zai kama hanyar cigaba tafiyarsa zuwa birnin khurasan ko kuma birnin mashad sai mutanen garin suka fito suka yi caffa, suna bankwana ga imam wanda a lokacin ne suke tambayansa ko akwai wani abu zai bayyana musu ko wani hadisi daga kakansa to a nan ne aka samu asalin hadisi nan da ake cewa hadisi na silsilatu zahab wanda yake da wato eh, sanadi da wanda suka karɓo shi babu wani bako a ciki daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa jihokinsa har zuwa kan imamu rida wannan hadisi ya isa wannan kaɗan kenan daga cikin irin tarihi ko kuma abubuwa masu kima da tarihi da wannan gari yake banta da shi to da farko bari mu leƙa zuwa kabarin umar khayyam ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa kuma masana da ke wannan gari shi dai umar khayyam fitaccen mawaƙi ne masanin ilimin taurari da lissafi ɗan asalin ƙasar iran wanda kabarinsa yake nan a birnin na neshabur wanda daga bisani aka mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin muhimman wurare na zuwa yawon buɗe ido da ke nan neshabur kabarinsa yana cin wani lambu ne wanda lokacin da yake raye a nan ma ya gudanar da dukkan rayuwarsa don haka kana shiga wannan lambun za ka ga hoton kyakkyawar butun mutumin kayyam wanda idan ka yi tafiya kaɗan za ka isa inda wasu bishiyoyi suke kore shar da aka sanya wani abu kamar gada da zai kai ka har zuwa kabarin ustaz sihun shine ya gina kabarin kuma ya tsara shi yadda yanayin rassan bisiyoyin da ke gefensa furanninsu za su rika zuba a kansa a lokacin yanayi na bazara haka zalika ya rubuta baituka guda biyu na waƙoƙi da tsarin rubutu mai kyau a kan dutsen kabarin na umar khayyam wuri na biyu kuma shine lambun kadamga a wuri mai nisan kilomita 24 daga nan shabur a ɗan gefe kaɗan da hanyar mashhad zuwa nishabur akwai wani wuri da ake da ke kudancin dutse to a wurin akwai wuri mai tsarki da ake kira da suna lambun kadamga wanda ne sa ake kiran wajen da suna kadamga akwai wata alamar takun sawun kafa guda biyu akan wani bakin dutse wanda ake danganta waɗannan takun sawun din da imami na takwas daga cikin jerin limamai goma sha biyu na yalan gidan manzan Allah sai da aminci ta gare shi da yansa wato imam Rida alaihi salam wannan ya sa masu ziyara zuwa mashahad da dama suke yada zango a garin domin kallon wannan sawun kafa wannan lambu da aka gina shi a zamanin daular safawiya babu shakka za ku ji daɗi sosai idan aka kalli irin tsarin yadda aka ƙawata wurin da aka yi ma kusurwa takwas daga cikinsa daga nan kuma sai wajen da ruwa ke kwararowa na giri ne kafin mu kai zuwa ga wannan wuri sai mun yi tafiya ta kilomita 40 da ke da arewa maso gabashin birnin Neshabur to a can akwai wani ƙauye da ake kira da suna girine wanda ke da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa a wajen wannan wuri yana arewacin ƙauyen ne wanda idan muka je cikin rafin muna isa inda rafin ya rabu gida biyu gabas da arewa dan ne za ka iya yin ido hudu da wannan waje mai kyau duk da yake cewa wannan ƙauyen bai cika jan hankalin masu yawon shakatawa sosai ba amma kasancewar rafi da ke cike da ruwa da kuma lambu mai cike da korayen ganyaye ya ƙara wa yankin kwarjini da zama abin kallo ga duk mai wucewa daga nan kuma sai garin sarni idan muna son zuwa kallon wannan kogo dole sai mu ta ƙauyen draxjus da ke nisan kilomita hamsin da ke arewa maso yammacin birnin Neshabur da ke kan hanyar Neshabur zuwa Kucham Barvit. wannan ƙauyen yana da ɗabi'a mai kyau musamman a yanayi na rani za ga yanayin kyawunsa ya ƙara bayyana a fili a wannan wajen akwai wata tsohuwar bishiya wadda tarihin ta komawa shekaru 400 suka gabata a lokacin zafi irin yadda ganyaye suke fadawa ƙasa suke taruwa cikin launi ɗaya suna ɗaukar ido sosai ga masu tafiya idan ka ci gaba da tafiya akan wannan hanyar za ka isa zuwa wannan kogo da wasu ke cewa shi ne kogo mafi girma a lardin Khorasan baki ɗaya, sai dai farfarkon kogon ne kawai za ka iya zuwa kallo banda cikinsa, saboda ba a bada umarni a rika shiga can cikinsa ba saboda wasu dalilai na daban. To ma saurare lokacin da aka ɗera shirin fa ya riga kawo jiki don haka ya zama wajibi ɗiga aya a nan amma a tarbe mu a shirinmu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin da ƙarin bayani game da wasu muhimman wurare da ke wannan wuri ko kuma da ke wannan gari na Naishabur. A madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun da nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da wannan shirin ne zai kai mu ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu su gyara zama kuma za su karkaɗe kunnuwansu domin jin waƙar da muke ɗauke da ita ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saro da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Ruzbiyani Imatullah ne domin jin irin waƙar da ya rera mana. Da fatan masu wariya sun ce tare da mu kuma za su ji shirin. عاشقم باش این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم نگاهت تو دنیا رو به هم این خونه بذار پای حضور تو جهانم گم نشه رویاش همیشه عاشقت هستم فقط تو عاشق من باش باش عاشقم باش عاشقم باش circle. to a gaishe ka zube ne matullah a cikin wannan waka da gabatar fata masu son amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa ha shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin namu gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zai makon da ku sai Allah ya kai mu an jima da yamma za ku ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shiryen amma kafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato da www.cb1.ng a huta lafiya.